wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba da yan uwa masu kallon mu da sauraron mu muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau ma kamar kullum a cikin wannan program namu da muka sanya wa suna majalisun malamai a yau cikin ikon Allah madaukakin sarki wannan gidan TV na Zazzau Television ya samu ziyartar ainihin ɗaya daga cikin manyan malamanmu wanda aka fi sani da malam Nasiru Ibrahim as wanda yake daraktan makaranta na sakafatul islamiyya wanda yake lecturer kuma a jami'a ta ahmadu bello university wanda da farko nake cewa malam assalamu alaikum barka da zuwa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah to bayan ka malam zan dan so in ji takaitaccen tarihin ka na farko masu kallo da saurare na san za su ji sunan ka daga bakinka da kuma inda aka haife ka da kuma ainihin inda ka fara karatu zuwa matakin ka yanzu insha Allah to alhamdulillah dangane da tarihi na a takaice an haife ni a wannan yanki na karamar hukumar sabon gari a bangaren yan awaki da ke muciyar sabon garin zaria a wannan jiha ta kaduna ta najeriya mu mai albarka kuma an haife ni ne a irin 1980s din nan musamman iyaye a baya ba su cika damuwa da matsantawa kansu kan sai an tantance ranar da aka haifi mutum ba to amma a diddiga wato daga 1980 zuwa abin da ya ainihin wato yi baya ko yi gaba kaɗan shine lokacin da aka ainihin wato haife ni ma'ana tsakanin lokacin mulkin Buhari na baya lokacin yana soja kimanin shekaru nawa yanzu kenan akalla za a kai kimanin yanzu kaga muna shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya in ka lissafa zai baka wajen shekara ina ga lissafin zai kai kimanin wajen shekara talatin da wani abu ba zai a karasa arba'in ba amma ya tsallaka daga shekara talatin hmm. kuma a wannan yanki da aka haifi na a nan ne muka ɗan fara karatu musamman al'adar ƙasa hausa da yawa ɗinsu kan fara karatu ne na allo to alhamdulillahi mun fara da karatu a makaranta allo akwai wata makaranta ta allo ana kiran ta makarantar malam mai darbejiya a nan yan awaki a nan muka fara karatun allo daga baya kuma sai muka koma makarantar marigayi malam yahaya shi ma a nan yan awakin ne to wannan shi ne dai a matakin farko dangane da abin da ya shafa karatun ainihin wato allo so bayan wannan kuma sai muka fara makarantar islamiyya ita ma a nan bangaren na 'yan awaki ana kiranta ta hayatul islam wa tarbiyatul aulad wannan makarantar ita ce muka fara a matakin wato primary ta bangaren islamiyya to a lokacin da ma tsarin karatun idan ka ji islamiyya da safi za ka ji boko da yamma mm. in kuma an juya ya zamo za ka ji boko da safi to sai ka ji islamiyya da yamma mm. sai ya zamo an dace sanda na gama wannan islamiyar aka yi mana yaye a kimanin shekara ta dubu biyu a daidai lokacin kuma na kammala karatuna na primary to Allah kuma ya taimaka na samu damar ci gaba zuwa makarantar secondary to amma dai a karatuna na bangaren secondary na fara da bangaren karatun addini ne ma'ana makarantar shi abokar mamul gumi da ke tudun wada wacce aka fi saninta da higher islamic studies a nan na gama lokacin da na gama kuma sai na sha'awar bangaren boko zalla to sai muka koma bangaren karatun boko muka zamo set na farko na waccan makarantar na legacy makarantar da gama wacce take lokacin a matakin farko tana nan tana kallon mtd mm. wannan gidan benin to anan muka fara mu ne set ɗin farko na makarantar duk da Allah bai kaddara na kammala shekarar ƙarshe a makarantar basiri na koma wato Williams Course da ke cikin wato kwatas na ainihin wato tashar jirgi wato railway railway quarters to anan muka kammala ainihin wato secondary to cikin ikon Allah kuma a daidai lokacin na kammala ita da na kammala secondary din sai Allah ya sa muka samu damar tafiya jami'a domin ci gaba da karatu a jami'a a bangaren ainihin wato jami'ar ahmed bello da ke nan ainihin wato zare bangaren kongo cikin hikima ta allah na yi karatu a bangarorin nan na kongo kusan bangare ɗaya ne ban je na yi karatu ba shine bangaren wato department ɗin harkar koyar wato sana'a mm. wato shine business administration mm. to lallai nan ne ban yi karatu ba amma sauran bangarorin na yi karatu cikin hikimar Allah na shekara takwas ina karatu anan? nan to a dankbala dai kenan wannan shine ainihin wato tarihin rayuwar tawa a bangaren karatu kuma bangaren karatun addini sannan muna karatu anan kwalejin malam abakar mamur gumi to mukan yi waɗansu tsare-tsare in mun tashi anan muna shiga zaria don kan zaure mun yi karatuttuka na abin da ya shafi yaren larabci da kuma abin da ya shafi bangaren karatuttukan addini a zaurka sannan kuma wato in tarihi ya taso irin wannan akwai buƙatar ka ambaci wasu manyan malama da ka je ka tankwashe kafa a gaban su kai karatu musamman akwai marigayi Allah gafarta masa wato malam awwal qasir shi mun yi karatun ilimin hadisi a gurinsa da waɗansu darussa na daban sannan akwai marigayi malam awwa albani shi ma mun yi karatun abin da ya shafi wato hadis da kuma abin da ya shafi abubuwan da suke da alaƙa da hadisi ma'ana ulumul hadis mm. da ma wa'yansu darussa na daban-daban to a dunkule kenan sannan ainihin wato sai kuma gurare daban-daban da aka je aka yi karatu wanda lokaci ba zai ba da damar a ce daga sai an ambace su ba to ala shiga malam a ah, na ji matakin karatunka na boko da kuma gwagwarmaya ta abin da shafi neman ilimi na addinin musulunci mm. a duka bangarorin guda biyu akwai wani kalubale da ka taɓa fuskanta a matakin ka na neman ilimin boko da na arabiya wanda ba za ka iya manta da shi ba wato shi in aka ce dama neman ilimi dole ne wato sai ɗalibi ya fuskanci kalubale iri daban-daban mm. amma kusan abin da ya riga ya wuce wato yadda ya riga wuce kamar dawo da shi zai zamo wato tunato da wani abu ne wanda bai wa mutum daɗi ba a rai to yanzu dai da Allah ya sa waɗannan wahalu sun wuce amma lai an fuskanci ƙalubale iri daban-daban na wahalolin karatu da kuma abubuwan da aka fuskanta na buƙatar wasu abubuwa a sanda ake karatun ya zamo ba a same su ɗari cika ɗari ɗari bisa ɗari ba musamman abin da ya shafi kayan karatu da sauransu amma waɗannan abubuwa don Allah ya sa yanzu sun kau daɗin karatun da kuma ni'imar karatun yanzu shine ya biyo baya wayannan kalubalen ba bukatun sai an zauna ana yawwa to Allah su gafata lokacin da kake ah, neman ilimi na matakin addini da kuma bangaren abin da ya shafi karatun boko a duka lokacin kana da aure ko kuma sai bayan ka kammala ne kai aure ko ka kai wani mataki gaskiya ban yi aure ba sai da na kammala digiri ina na farko mm. lokacin da na kammala digiri na farko lokacin ne na yi aure dama duk da zan kammala digiri na farko na fara neman auren to shekarar ku da muka yi graduating mana muka kammala karatun a matakin farko din a lokacin kuma wato aka daura mana aure da ita wacce muka tare da ita a yanzu to ala shiga fata malam daga cikin makarantun da ka koyi karatu na abin da ya shafi ilimin addinin musulunci da bangaren boko akwai ɗaya daga cikin makarantun da kai malami ne a wannan bangaren Eh alhamdulillah a bangaren inda na fara karatu na addini ma'ana ita waccan makaranta ta 'yan awaki ko in ce bindar street ma'ana madrasa ta islam tarbiyatul aulat a yanzu magana da ake ciki malami ne ni ina cikin masu karantarwa kuma ina rike da babban ajin makarantar ne da waɗanda duk aka yayi na kan ba su shawara tu, lallai ya kamata ku dora lura da yanzu ɗaliban yawanci ba karatun ba ne a gaban su don haka ana samun rauni da yawa to sai na amince da cewa duk da aka yayi ni zan ɗauki karatun wato su wa'annan ɗaliban da aka yayi to mm. cikin ikon Allah duk da aka yayi akwai ajin da muka buɗe muna yi in an tashi ɗalibai sai kuma mu ci gaba da karatu har zuwa sallan magariba to yanzu dai ina cikin malaman da ke karantarwa kuma gaskiya akwai wace na tuna na kan yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala kusan duk inda na yi karatu gaskiya sai na zamo mai karantarwa a gurin tun kafin ma mu kai matakin kammala karatu a gurin misali kamar ita wannan makaranta tun lokacin da ma muke karatu a gurin muna rike ajujuwa da yawa na makaranta ita ma haya islam tun lokacin da muke karatu a gurin muna ainihin wato karantarwa mm. hatta jami'a akwai tsarin tutorial da ɗalibai suke yi a jami'a to lalle a duk kowanne mataki na kan zama cikin waɗanda ake zaɓa domin karantar da ainihin wato ɗaliban hammad primary ta boko da muka yi kuma na yi wannan makarantar ne na mamanta ban yi bayanin kowace ce ba ita ce ainihin wato makarantar iyan zazzau da ke nan randa ba muciya mm. ma'ana lea primary school ta wato iyan zazzau marigayi Allah ya gafarta mashi to ko anan akwai lokacin ma da aka samu malamin mu ta kwanta ciwo na tsawon lokaci to sai aka yadda cewa darussan ajin in rike in dinga yi dan alhamdulillah wa amma bi ni'imatu rabbika fa hadis a koyaushe gaskiya da ike Allah ya sa muna da saurin ɗaukan abubuwa mm. kusan gaskiya duk abin da koyar da ni insha Allah zan koyar da wani shi daga cikin lokacin da aka haifi yaro daga lokacin da ya fara tasa ya fara koyon magana da mm. dan fara zama matashi za ka samu yana da wani buri a rayuwa da yaya za a zama wani shin menene babban burin ka a rayuwa na wani mataki da kake son ka zama gaskiyar magana tsakani da Allah babban buri na shine kusan za ga duk wanda ya taso ya fara karatun boko ko ma kila kafin ya fara tun yana yaro abin ya kan bani mamaki da ya ka samu wani ya taso da shauƙin tunanin zamuwa wani abu kaga baya sha'awa ya zama likita mm. tsakani da Allah wannan shine babban shauƙi na mm. to to da ƙarshe kuma sai Allah ya canza ka sai ka zama malami mai karantarwa ta addinin musulunci da bangaro na boko to haka din kai godiya ga Allah alhamdulillah dama kullun kakan ba Allah zabi ya zaba maka abin da zai zama mafi alkhairi so lokacin da muka zo mun so mu zauna da kai a can makarantar ku daidai lokacin kuna aikin gini mm. a sai muka ce to ya kamata mu zo mu same ka a gida ne mu tattauna so da muka zo ɗakin ka sai muka ga cike ka da littattafai mm. to su wannan littattafai na sayarwa ne ko kuma na karatu ne a waɗannan littattafai gaba ɗaya na bahasi ne na research ne na bincike akan al'amuran addini domin shi karatu ba zai yiwu ba dole sai ana yawan bincike a kowanne bangare kuwa kusan waɗanda littafai gaskiya ba masu kenan bosa bangare ne lura da wannan makatabar ba za ki ɗauki littattafan ba to wasu na nan wasu kuma suna ainihin wato sauran bangarorin da muke kaiwa muke komowa a guraren so da yawa masu kallo da saurari in su ga makasabar malamai cikin littattafai sukan ce wai duka malaman nan sun karance littattafan nan ne gaba ɗaya ko kuma shi wani littafi akan ajiye shi ne domin neman wata hujja ce. wato su littattafai ba wai ana danka su bane irin yadda mata muke danka kaya a ɗaki duk littafin da yake a makatabar ka in san samu ne a ce ka kammala shi mm. ko da mujalladan shi sun kai nawa mm. ka karance su gaba daya daya bayan daya shi yasa duk sannan ainihin wato ɗalibi na ilimi ya fara karatu to gaskiya bacci bai gan shi ba mm. ba wai a yarfin ba zai bacci ba kwata kwata a'a dole zai zamo ya yi tsarin da baccin da zai masu ya dinga tsara shi na'am to masu kallon mu da sauraron mu kar dai a manta a shifa ana tare da gidan TV na Zazo Television wanda muke tattaunawa daga cikin manyan malaman mu a Sheikh Malam Nasir Ibrahim As-Saqafa a na farko malam tambaya ta kusar ta ƙarshe wace shawara zaka baiwa ainihin ɗaliban ilimi a gurguje amma kafin nan mu ɗan saurari wannan shawarar da zan ba wa ɗaliban ilimi a yanzu shi ne ƙara jajircewa duk wanda yau ya zama wani abu a ɓangaren karatu ko na addini ko na boko tsakani da Allah ya sa ƙaimi ne da gaske kuma ya ba da kulawa ya yi amfani da dukiyarsa ya yi amfani da lokacinsa sannan ya ajiye kasala mai ta'alimi yana cewa ba a samun ilimi sai da abubuwa guda shida to abubuwan nan shida ana buƙatar dukkanin ɗalibin ilimi ya zamo ya ainihin wato tattale su sannan ya kai matakin da ya kamata ya kai na ainihin wato karatu daga sannan aka wayi gari ɗalibi ya taso yana ƙoƙarin karatu amma bai mai da hankali ba bai sa ƙaimi ba to ƙarshe za a wayi gari abin da ake so ya kai gare shi gaskiya bai kai ba ya sa ɗaliban ilimi an bi musamman in mun lura za mu ga suna da kasala da yawa sai yan tsararru da yawa wasu karatun su mai da shi kamar wato wani abu ne kawai na ado a cikin ina zuwa makaranta ko mutum ya kinkimi littafi wato da an gan shi a ga ga ɗalibin ilimi a ido a idanu to amma abin da ya shafi jajircewa gurin karatun sai ya zama ana samun rauni sosan gaske gaskiya to shawarar da zamu ba ɗalibin ilimi yanzu shine jajircewa da dagewa akan ainihin wato ba da kaimi akan wannan karatu to malam a ƙarshe a wani fatan alkhairi kake ga ainihin gidan wannan tv na zazo television kasancewar sa sabon gidan tv da kuma aikin da ya tunkara na ainihin dabbaka da'awa ta addinin musulunci farko abin da zan fara da shi shine ba wannan sabon gidan talabijin shawara shine jajircewa da ba da kaimi da gaske domin da yawa su alkhairi akan yi kokarin kafa su to kasantuwar wato muna da maƙiyi shedan hmm. da Allah ya ce inna shaytan ya lakum aduwwun fattakidu wa aduwa hmm. inna ma yad'u hizbahu wa yakunu min ashabis sa'ir shi ma maƙiyin mu ne kuma Allah ya ce mu shi a matsayin maƙiyi hmm. kullun duk inda ya ga an kafa alkhairi yakan yi duk yadda zai ga cewa wannan alkhairin ya rushe musamman wannan gidan TV an kafa shi ne domin bunƙasar da ajin musulunci to idan kuka tafi akan wannan kuna cikin waɗanda ainihin wato suke isar da sakon Allah kuma wannan sakon Allah da ake isarwa wato saƙon Allah ne wanda bai tsaya a iya gida Najeriya ba duk duniya sakon zai isa to sai ya zama gaba ɗaya an yi tarayya da malaman da suka karantar da ku da kuka ɗauka kuka yaɗa duka an yi tarayya a gurin wannan lada sannan kuma ina wa gidan tibin fata na alkhairi Allah ya tabbatar da ɗorewar shi sannan dukkanin kalubale da akan fuskanta ko gidajen tv sukan fuskanta Allah ya ba da ikon a yi nasara akan wannan kalubalen kuma ya dorar da gidan tibin sannan ya sa ya zamo shahararre bunƙasashe to abubuwan da manya-manyan gidajen tv suke mallaka don ci gaba da gudanar da yada bukatun al'amura ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da shi ga wannan gidan tebur domin manufar shi ne yaɗa addini da sauran abubuwa waɗanda suka shafi wayar da kan musulmai to muna yin addu'a Allah ya jagoranci ya tabbatar da haka ya kai shi matakin ƙolin ƙoli Allah kuma ya sa kada ku gajiya kuma Allah ya dorar da shi wannan gidan TV mai albarka. To yan wa alhamdulillah duka duka na mun kawo karshen tattaunawa mu da ɗaya daga cikin manyan malaman mu Sheikh Nasiru Ibrahim Asqafa a tattaunawa mu a wannan majalisi na majalisun malamai a wannan gidan tv na zazzau television mhm. to kada dai a manta a yi subscribing sannan a danna alamar ƙararrawa in hali ya samu a danna likin domin samun sauran saƙonnin da wannan gidan tv ke saki domin ciyar da addinin musulunci gaba a da wannan nake cewa a ƙulu ƙauli hada fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh